Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyina ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba daya ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Niger da kungiyar kwadago sakamakon zattare, albashin ma'aikata. Wata kotu a jihar Sokoto ta soma sauraren shari'ar wasu 'yan kasar China biyu da ake zargi da cin hanci da rashawa. A jamhuriyar Nijar kuma hukumar tallafawa ci gaban kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa hukumar zaben kasar tallafi domin samun nasarar babban zaben kasar da za a gudanar a wannan shekara. Za mu kuma kawo muku rahoto na musamman akan yawaitar haɗurran mota a Najeriya. Muna kuma tafe da labaran wasanni amma kafin duk waɗannan bari mu soma da labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya talata na mutane dubu arba'in da bakwai da suka kamu da cutar covid-19 a rana guda wanda shine adadi mafi yawa na sabbin kamuwa da cutar a rana guda tun bayan bullarta akasarin sabbin kamuwa da cutar sun fito ne daga jihohi daban-daban kama daga kudu maso yammacin amurka irin su arizona da texas zuwa jihohin yamma irin su california inda kuma ake ganin sabbin kamuwa mafiya yawa a jihohin Florida da Georgia da South Carolina ta kudu maso gabashin ƙasar. Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin Amurka ta sa Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar daƙile cututtuka masu yaɗo ta Amurka, ya gaya ma wani kwamitin Majalisar Dattawan Amurka jiya talata cewa adadin masu kamuwa da cutar a rana guda yanzu na iya ninkuwa fiye da sau ɗaya zuwa dubu ɗari a rana guda muddin ba a da tsananin yaduwar cutar ba a yanzu. Shugaban Koriya ta Kudu Mun in ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su sake ganawa kafin zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Wani jami'in gwamnatin Koriya ta Kudu ya faɗa yau dinnan Laraba cewa kwanan nan Mun ya gabatar da wannan buƙatar ga fadar White House. Bangaren Amurka ya fahimci matsayin Mr. Mun kuma yana kan nazarin al'amarin a cewar jami'in na gwamnatin Koriya ta kudu. Jami'an Amurka dai ba su fito fili sun bayyana matsayinsu game da kalaman na mun ba, wanda ya fara furtawa yayin tattaunawa jiya talata da jami'an kungiyar tarayyar Turai. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Steve Begun a farkon wannan makon ya ce da wuya a sake wata ganawa tsakanin Trump da Kim kafin watan Nuwamba. wani dalilin kuma shine batun cutar corona. Fajar shugaban Amurka ta White House ta caccaki jami'an hukumar leƙen asirin Amurka waɗanda suka kwarmata ma 'yan jarida bayanai game da zargin nan na cewa Rasha na amfani da wani tsari a Afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta, wanda hakan ya jefa yunkurin tantance labarin wannan barazanar cikin ruɗu. Sakatariyar Yaɗa labarai ta fadar ta White House ke waɗanda ta kira makiran jami'an leƙen asiri saboda jefa rayukan sojojin Amurka cikin haɗari a yayin da ta kare rashin ankarar da shugaba Trump da aka yi game da bayanan sirrin da ba a tabbatar ba. Makaneni ta kuma yi amfani da lokacin jawabin buɗe taron manema labaran wajen yin tur da jaridar New York Times wadda ta fara yaɗa labari game da zargin cewa Rasha ta baiwa mayakan Taliban kuɗi su kashe sojojin Amurka da na gamayya a Afghanistan. Babu wani al'amari mai fa'ida sanadiyar hakan, abinda ta gaya ma manema labarai kenan. Ta ƙara da cewa wane ne kuma zai so bayar da haɗin kai ga hukumar leƙen asirin Amurka nan gaba? Waye kuma zai so zama majiya ko kuma mai raɗa ma Amurka idan ya san daga baya za a tona mara asiri? Yawan ƙone kayan da aka shigo da su daga ƙasar China da kuma kiraye-kirayen a ƙaurace ma duk wani abin da aka ƙirƙiro a ƙasar China na karaɗe faɗin ƙasar India tun bayan da China ta hallaka sojojin India ashirin a tsakiyar watan Yuni. Al'amarin da ya haddasa rikici mafi muni cikin shekaru hamsin a kan iyakar ƙasashen biyu a yankin Himalaya. India na duba hanyoyin da za ta mai da martanin abin da China ta yi mata ta wajen takaita cinikayyar tsakaninsu. yayin da take ci gaba da duba hanyoyin matsa lamba ma China. Tsanar kasar China na daɗa yaduwa tsakanin 'yan kasar India a faɗin kasar a daidai lokacin da aka ja daga ta fuskar soji. To sai dai masu lura da al'amura na ganin India na da ragaggen sukuni ta fuskar tattalin arziki wajen fuskantar China, wadda ba ma kawai ta yi matuƙar kunta ƙarfin tattalin arziki ba ne, ta ma kasance ta biyu wajen hada-hadar cinikayya da indiyar. Ministan harkokin cikin gidan Turkiya ya ce tawagogin masu ayyukan ceto sun isa wurin da wani ƙaramin jirgin ruwa mai ɗauke da baƙin haure wajen sittin ya tuntsire cikin wani tafki a gabashin ƙasar. Hukumomi sun ƙaddamar da aikin ceto wanda ya haɗa da amfani da jirage masu saukar ungulu da ƙananan jiragen ruwa bayan da wani jirgin ruwa mai dauke da bakin hauren da ke neman ƙetare tafkin ban ya ɓace ranar 27 ga watan nan na yuni ministan cikin gidan turkiya ɗan suleiman soilu ya gaya ma manema labarai a yau ɗin nan laraba cewa masu ayyukan ceton sun gano garoki shida zuwa yanzu Selu ya ce ya je tafkin na Bon don gane ma kansa yadda ake ayyukan ceton kuma an yi imanin cewa karamin jirgin ruwan na ɗauke da bakin haure tsakanin hamsin da biyar zuwa sittin lokacin da ya tuntsire sanadiyar yanayi mai cike da guguwa. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Niger a arewacin Najeriya da kuma kungiyar kwadago. Sakamakon wani mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka na rage yawan albashin ma'aikata. Gwamnatin ta ce ta ɗauki matakin ne sakamakon matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki. To amma kungiyar kwadagon ta ce sam ba za ta sabu ba. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari. A yanzu haka dai an shiga takun saƙa a tsakanin gwamnatin jihar Niger Najeriya da kuma kungiyar kwadagon jihar akan batun biyan albashin watan nan na Yuni da ya ƙare. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta zabge kashi ashirin na daga cikin albashin ma'aikatan a saboda matsalar rashin kuɗi da ta fada. Al'amarin da kungiyar kwadagon ba Alhaji Ahmad Ibrahim Matane shine sakataren gwamnatin jihar Niger ya yi min karin haske ta wayar salula. Amma tun da kaga har an kai wannan wani lokacin da ake cewa ma'aikata su dan hakuri domin kuɗin da ya shigo na gwamnati bai kai a biya su albashi ba. To amma tun da yake ba su yarda ba shi yasa ana na ana tattaunawa da su domin a tabbatar cewa sun fahimci halin da gwamnati ke ciki. To shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yakubu Garba ya ce duk inda gwamnatin jihar Nejan za ta shiga ta samo kuɗin biyan su to ta shiga amma su kan ba za su yarda ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Idan ka kira mutum ya zo maka aikin kwadago ko da ba ka da kuɗi haƙƙi ne a wuyanka ka je karanta ka biya shi. maganan babu kuɗi wannan ba magana ma'aikacin kwadago ba ne a'a wannan magana na ita gwamnati ko a yanzu na ai akwai uzurin da muka yi musu ayi to ya dace su je su nemo kuɗi duk inda su nema su biya ma'aikata kuɗin su kashi dari ba tare da wani ainihi an ja juna zuwa rana ba. to su ma dai masu rike da mukaman siyasa a jihar Niger tun daga kan shi kansa gwamnan jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger ta zabge kashi talatin na albashin nasu. Ɗaya daga cikin masu riƙe da mukaman siyasar Alhaji Abubakar Dan Usman ya ce su kan ba da matsala. Mu ka kaga shi mai girma a bakar Sani Bello gonan jihar Neja gwargwado gaskiya mu da yabba wannan appointment din ya taimaka mana sosai kuma gaskiya muna da biyayya tsakanin mu da shi sosai hmm. to saboda haka tsakanin da Allah idan yanzu aka ce an samu matsalar da ni dai tuni aka ce an samu matsalar da wannan albashin ma gaba dai ba za a ba mu ko sisi ba domin jihar Neja ta ci gaba a halin da ake ciki dai a yanzu haka gwamnatin jihar neja na ci gaba da aikin tantance ma'aikatan bogi da ta ce tana tafka asara a dalilin su mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya har yanzu dai a najeriya wata kotu a jihar sokoto ta soma sauraren shari'ar wasu 'yan kasar china biyu da ake tuhuma da laifin cin hanci da rashawa hukumar yaƙi da yiwa tattalin arziki zagon ƙasa ta efcc ce ta gurfanar da mutanen a gaban kotu bisa zargin yunkurin baiwa jami'an ta toshiyar baki har naira miliyan goma domin rufe binciken wata badakala da ta shafi kwangiloli a jihar zamfara muhammad nasir na dauke da karin bayani tun daga ranar goma sha biyar ga watan mayu na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da hukumar efcc ta gurfanar da 'yan kasar china nan guda biyu wato meng wen kun da kuma zui koi a gaban kotu sau biyu ne aka sha ta so masauraran wannan karar ana dagewa saboda wasu dalilai amma a wannan karon kotun ta zauna mutanen biyu dai hukumar ta efcc ta shigar da su kara ne akan zargin hada baki da kuma bayar da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan hamsin ga shugaban hukumar ta efcc yankin sokoto abdullahi lawal a wani bangare na naira miliyan ɗari da suke alkawalin kan bayarwa domin dakile wani bincike da hukumar ke gudanarwa akan wasu kwangiloli da gwamnatin jihar zamfara ta baiwa kamfanin china zanho nigeria limited daga shekara ta 2012 zuwa 2019 akan kuɗi sama da naira biliyan 50 a lokacin zaman kotun lauyan masu kariya aziz tayo hassan ya gabatar da bukata inda yake kalubalantar kundin tuhume-tuhume da lauyan mai shigar da kara ya gabatar wanda ya ce an yi musu gyare-gyare ba tare da amincewar kotun ba. ya ce mun gabatar da wata bukata ranar 29 ga watan nan inda muke kalubalantar hurumin wannan kotu na ta bari waɗanda muke kariya tsaya gabanta su saurari karar da ake musu wadda tuni aka yi ba kuskurima ba tare da amincewar kotun ba shi kuma lauyan mai shigar da kara sa'ad hanafi sa'ad ba tare da bata lokaci ba ya amince da janyen wannan kundin na tuhume-tuhume sai ya buƙaci kotun da ta ɗaga zamanta zuwa wani lokaci domin ya sake shigar da wata ƙarar. sun nuna cewa ba suna son a basu ah, me ake ce ya hearing to shi yasa muka ga cewa bari mu jaye wannan abin da charge din so da mu sake filin wani bayan mai izinin kotu pursuant wannan sabon doka da aka yi na sokoto state wadda kuna babu bukatan wani ka ce sai ka zo kotu ka nemi wani izini kana ifalin takardunka in ka zo kotu sai ka gaya ma kotu cewa ka sa waɗannan takardu amma abin da muka gano gaba ɗaya ya nuna cewa wannan dai kawai suna son su bata lokaci ne saboda waɗannan abubuwan bai kamata a ce su ba. alƙalin da ke wannan shari'ar muhammad sa'idu sifawa bayan da ya saurari dukkanin ɓangarorin guda biyu daga nan ya ɗaga zaman kotun zuwa tara da goma da kuma sha uku da sha hudu ga wannan wata na yuli muhammad nasir murya amurka daga sokoto najeriya a jamhuriyar niger kuma hukumar tallafawa ci gaban kasashe ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar da tallafin kayayyaki ga hukumar zaben kasar domin samun nasarar gudanar da babban zaben kasar na bana kayayyakin da hukumar zaben ta samu da suka hada da motoci da na'urorin kwamfuta sun zo ne a yayin da ya rage watanni kalilan a gudanar da babban zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a kasar ta jamhuriyar Nijar. Wakilinmu Suleiman Muni Barma na dauke da karin bayani. da take damkawa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa makullan waɗannan motoci kimanin goma da na'urorin kwamfuta 200 waɗanda darajar su ta haura miliyan dubu uku na sefa wakiliyar hukumar undp ko kuma fulid Anishar madam diana ofona ta bayyana cewa sanskrit dans le cadre de la mise Wannan wani bangare ne na abubuwan da muka tsara domin inganta matakan gudanar da shugabanci na gari a demokradiyance da kuma baiwa hukumar seni damar shirya karɓaɓɓen zaɓe cikin haske ba tare da an ware kowa ba don ganin an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali a ƙarƙashin ka'idodin zaɓe na ƙasa da ƙasa. A nasa bangare shugaban hukumar zaɓe Maitre Isaka Sunna ya ce. da sunan hukumar zaɓe ta seni na ɗauki alkawali za a yi amfani da waɗannan kayayyaki tare da mutunta ƙa'ida kwarewa da nutsuwa da yake ƙarin bayani akan mahimmancin wannan tallafi kakakin hukumar ta seni malam nafi wada ya jaddada cewa yunkurin na undp ko pnud abu ne da zai taimaka sosai wajen tsare-tsaren zaben da aka sa gaba wannan motoci da suka bamu kun san jihohinmu akwai inda kullum sai mun nemi aran motoci don mu shi ku jihar difa ku jihar agadas kuma da wani yanki na jihar tun motoci ne masu shiga ko'ina wannan sun rage mana abubuwa da yawa ordinatar waɗannan wanda suka bada kun gani da sai in mun saye ko kuma a wancan zaɓe da aka yi nigeria ta ba musu muka rarrabawa wa president president wanda muka ɗoka masu kula Eh, da zaɓe a gunduma-gunduma ko kuma a da'ira-da'ira mm. kenan yanzu kawai ɗoka ne za mu yi mu ba su kenan kun gani sun rage mana duka wani saye-sayen da za mu yi da kuɗin ƙasa to sai dai a yayin da hukumar ta seni ke ci gaba da matsa kaimi wajen shirye-shiryen zaben 2020 da 2021 yan hamayya na ci gaba da kauracewa dukkan ayyukan da suka shafi waɗannan tsare-tsare lamarin da ya sa na fi oda sake nana ta kira fatan da muke su zo mu zamana inda suke tsammanin akwai kuskure a gyara a ci gaba shi wannan zaɓe allah kaɗai san wanda zai ci a yau ba wanda zai ce maka wannan zai ci zaɓe mutane sai diba su gani rantsiya mu kowa rantsiya ya yi bisa kan addini hukumar UNDP na kan gaba a jerin kungiyoyi da hukumomin kasa da kasa waɗanda tun fil azali ke yi wa jamhuriyar Nijar rakiya akan maganar tsare-tsaren zaɓe ta hanyar baiwa ƙasar tallafin kayan aiki ko kuma bayar da gudunmuwar ma'aikatanta masu kwarewar musamman a fannin tsare-tsaren zaɓe da nufin kaucewa dukkan wata tashina-tashina mai nasaba da sha'anin zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Tuwa gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Ƙididdiga ta nuna cewa hatsarin ababen hawa musamman motoci na yin sanadiyar salwantar rayuka fiye da cutar nan mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS a Najeriya. Masu fashin baki kuma sun sha ta'allaka lamarin da rashin kyawun hanyoyin mota a ƙasar duk kuwa da ikirarin gwamnatoci na gyara waɗannan hanyoyin. Hassan Umaru Tambuwal ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto na musamman. tun shekaru aru aru da sun ka gabata ne a lokuta da zamunan shugabannin soji da farar hula da suka mulki kasar najeriya ake ta fama da hanyoyin mota masu gargada mugun hawa da gangara ramu mugan kwanoni da dai sauransu wannan rashin ingancin hanyoyin mota dai a najeriya ya jawo haɗura kan titunan mota wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kana mutane da yawa suka sami raunuka iri daban-daban tare da tafka hasarorin dukiyoyi masu ɗimbin yawa a sakamakon rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya. Akan haka, nijira ayoyin wasu direbobi masu safa da marwa suna tuki a bisa hanyoyin Najeriya da fasinjoji da ma masu dukiyoyi. Izu Abdullahi Koko, ni direba ne. Wace irin mota kake ja? Kanta. Daga ina zuwa ina eh, tukin mota. Tukin mota duk inda mun ka mun samu lodi ko ina ne muna zuwa. Ya dai danganta da inda ka samu kayan zuwa. Yaya kuke fama da lalacewar hanyoyi a Najeriya? Lalacewar hanyoyi a Najeriya gaskiya tun Ibadan zuwa Jaba. Amma inda adda matsala bai hida Jaba zuwa kwanta gura ba babu hanya kwata-kwata gaba ɗaya mutane sun babbi sun babbi hanyar nan kuna bi cikin daji hanyar kanji kin gandun nan na cikin ake bi cikin dajin nan ramu ne ko kwanoni ko ko gadoji ne na lalace ramu dai na kawai duk hanya babu hanya kwata-kwata tsawon wani lokaci ne wannan hanya ta lalace gaba ɗaya wannan hanya gaskiya ta shekara goma da lalacewa amma yanzu dai an kai munin shekarun gabi zuwa wallahi gogo ni direba ne wace irin mota kake ja bus daga ina zuwa ina kake jan mota daga nan suwa sokoto muna jan mota daga nan su a kano muna ja mota su a guso muna ja yaya hanya take a inda kake bin nan hanya ba cawo hanya ya lalace daga jeba su a makwa ya lalace daga makwa su a kutungura ya lalace daga bi da su a mina ya lalace kuma daga hanya sokoto daji daji muna bi daga makwa za mu shiga daji sai ya wuri muna hita to akwai rame ne ko kwana akwai rame rame ya lalace tun wani lokaci ne kake jin mota ya kai shekara talatin muna yin arewa muna jan mota jiha ne hanyar ta fi lalacewa Niger State. Niger State ya lalace da yawa. Sunana Salisu Muhammad ni direba ne. Wace irin mota kake ja? Ina tuka trailer ne. Tun shekaru nawa kake tuka trailer? Gaskiya yanzu ina ga ko ban kai bare na kusan kai shekara goma. To yanzu a bisa hanyoyin Najeriya ina kafi zirga-zirga. To ina zirga-zirga kowace hanya ina zirga-zirga a arewa ina zirga-zirga a kasar Inyamurai da nan kasar Yarabawa. Yaya batun hanya? To hanya gaskiya babu hanya. A ina babu hanya a Najeriya? Niger State ba mu da hanya. Sannan kuma Ogun State ma ba mu da hanya. Sannan a Kogi State ma ba mu da hanya to me yasa na waɗannan hanyoyi to wannan su ne dai ila tsakanin dai ko yanayin gwamnonin su ne shine ba mu sani ba tukuna ne irin matsaloli na wannan rashin kyawun hanyoyi yake ja muku ku direbobi rashin kyawun hanya yana sawo mana matsalolin waɗuwar mota ko lalacewar mota lalacewar hanya yana kawo barayi saboda motar ka in ta tsaya dole ma barawo zai iya zuwa ya same ka to yanzu ne kira gare ka ga gwamnatoci da ame da gyaran hanya ni kan kira na da ma da gwamnatoci don Allah su taimaka su gyara mana hanya a lalacewar hanyar neja kowa kowa ya san da ita saboda neja babu ma kasar da ta fi lalacewa kamanta daga ita sai wace sai kogi state ta lalace ramuka ne na fitar hankali a ciki jihar ogun haita ita ma ramukan ne ga sunan dai bila adadin sunana sani muhammed gorko modo ni fasinja ne shekara nawa kana tafiye a cikin mota gaskiya na kai shekara goma zuwa sama da haka nan daga ibadan zuwa abuja yaya hanya take daga ibadan zuwa abuja gaskiya muna cikin wani yanayi na muna buƙatar gwamnati ta taimaka muna akan yaran hanya ranar hanyar bata da kyau ne a babu kyau don inda za a yi tafiyar awa ɗaya muna iya mai awa uku zuwa hudu ba mu kai wurin ba ramu da lalacewan hanya da kuma rashin gada da kuma ina ruwa yake kwanciya direbobi in sun ɗauke mu suna jin tsoron shiga ramin ibadan zuwa oyo ko oloru haka kahin mu ɗauke hanya gaskiya akwai ramu har dai kan express don oyo to gwamnati bata fara gyara ba a halin yanzu gaskiya akwai ina an kai gyara akwai kuma ina ya fi shekaru haka nan sunana alhaji abdullahi karayi lali na saniya ina sai da shanu. To yaya lalacewa hanyoyi a Najeriya suka shafi sana'ar ku ta shanu? Gaskiya akwai matsaloli akan hanya saboda hanya ba ta da kyau. Ana lado mana shanu hanyoyi da suke lalacewa akwai gadoji wanda suke motoci suna lalacewa shanu su ma sai a yanki. Wata ma ko da aka kawo muna wallahi ta lalace maimakon saniya a kawo ta daren ta ko an yanke ta tana dan jini jini ko ta ta bushe saboda wurin bai da kyau. Hanya ramu sun yawa ga gadoji ba a gyara ba sannan kuma inda duk saniya an ka daɗe ta wata ko da aka wa ma ba ta ma iya tashi wasu ma ana yanke su kuma ana suna mose kuma na yasuwa daga wani gari na ake kawo ma shanu daga arewacin Najeriya zuwa nan Ibadan eh ana kawo mai daga jihar Kebbi state kwanaki nawa mota ke ɗauka kafin ta kawo shanu daga Kebbi zuwa na Ibadan tana kwana biyu bata shigo ba saboda rashin hanya to da kamar kwana nawa take kafin ta zo nan Ibadan da in ga hanya an taso karfe biyar na yamma in Allah ya so wasu ana sallah asubahin da su a sauki farfesa Yusuf Umar Dantama na sashen tsangayar tattalin arziki na jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sakkwato ya muna fashin baki a game da lalacewar hanyoyi a Najeriya. Malam Hassan na farko dai za ka ga cewa wato kasashen da masu tasowa musamman kamar irin Najeriya muna ga cikin kasashe masu tasowa muna da wasu kalubale din da ke fuskantar mu kuma ɗaya daga cikin da kalubalen da ke fuskantar mu waɗanda suna kawo mana cikas wajen samun ci gaban tattalin arziki hmm. shine rashin hanyoyi misali na kwarai cin hanyoyi ga rashin wutar lantarki ga kuma irin wasu abubuwa na suhuri mm. kusan in ce dai idan ka ce hanyoyi za mu ce sufuri to wannan yana daga cikin abubuwan da ke haddaba kasashe masu tasowa musamman irin su Najeriya wajen samun ci gaban tattalin arziki abin da yasa nace haka za ka ga cewa mafi yawan hanyoyinmu yanzu sun zama hanyoyi waɗanda ya zama maimakon su ba mu ci gaba wajen tattalin arziki amma sun zama wurare ne kawai inda ake ta samun matsaloli na samun hatsura waɗanda ke sa mutane na su mutuwa to kaga ga tattalin arzikin kasa to rashin a samu wannan zai kawo cikas gwargwado wajen hito da kayayyaki da mutane 'yan kasuwa ke yi daga ƙauyuka su shigo da su birni musamman manoma kaga suna neman hanyoyi na kwarai to kaga manoma din idan suka fito da kayayyakin su zo su sai suwa a kawo a birni idan babu hanyoyin kwarai duk wannan na iya kawo matsala sannan kuma ya ƙara kawo farashin kayayyaki ya tashi da kuma kuɗin mota sai dai duk ƙoƙarin da ni don jinta ɓangaren gwamnatin tarayyar Najeriya ya ci tura saboda Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari lambarsa na bugawa amma bai ɗauki waya ba. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 19-31-49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 200.5. bayan haka ko da yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice wasanni a takaice ce ta zama kasar afirka na baya-bayan nan da ta sha kuma da ita dakatar da wasannin lig din kasar a dalilin cutar coronavirus a ranar talata hukumar kwallon kafar kasar ghana ta bayyana da cewar an dakatar da wasannin ligan din na kasar ba tare da an ɗaukaka wani club ko kuma mashi da wani a ƙasa ba an cimma wannan ra'ayi ne bayan majalisar wasan sa da a ranar talata talatin ga watan yunin shekara ta 2020 hukumar ta gabar da wannan ra'ayi nata ne wadda ya dace daidai da ra'ayin hukumar kafa da ta dakatar da tarin wasanninta. Dan wasan gaba na Edwana Stars hayya Muhammad ya nuna kushinsa game da ra'ayi na ambata suna a san tikwata da Ash Gold a matsayin waɗanda za su wakilci gana a gasar CAF Club Competition. Umar kwallon ƙafar ƙasar ta ba da sanarwar ba za a ci gaba da wannan kamfen ba a dalilin wato bullar cutar coronavirus. sai gashi an ambaci asanti kwatakwa da shigo su wakilci kasar a CAF Champions League da CAF Confederation Cups bayan an dakatar da league-league din shekara ta 2020. Babban jami'in zartarwar Ashanti Gold Field Emmanuel Frimpong ya bayyana cewar klabinsa ta shirya wa Afirka kuma suna kimsawa wa gasan CAF Confederation Cup na shekara mai zuwa. Ash dai ita za ta wakilci Ghana a gasan CAF Confederation Cup a dalilin dakatar da gasan league-league ligin din ghana na shekara nan da hukumar kwallon kafar kasar ghana ta yi a dalilin barkewar cutar coronavirus. Babban jami'in zartarwa na Accra House of Oak Frederick Moore ya faɗa cewa ra'ayin majalisar zartarwa na hukumar kwallon kafar kasar Ghana na dakatar da wasannin ligin kasar na shekarar nan an yi hankali a wurin da yake magana Mo ya nuna cewar duk wani abu da ke faruwa a kewayen COVID-19 din nan abu ne da kowa ke gani da irin illar da yake don haka wannan ra'ayi ya dace babu tantama dukkanmu muna cikin kwallon kafa kuma za mu fi son lallai ana buga kwallon to amma kasancewar hali da ake ciki abu mafi alhairi shine a dakatar kowa ya samu sauki da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana lokaci yi da Ibrahim Garba zai sake dawowa da labarai a takaice. Amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya talata na mutane dubu arba'in da bakwai da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda, wanda shine adadi mafi yawa na sabbin kamuwa da cutar a rana guda tun bayan bullarta. Akasarin sabbin kamuwa da cutar sun fito ne daga jihohi daban-daban Shugaban Koriya ta Kudu Mun in ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su sake ganawa kafin zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Wani jami'in gwamnatin Koriya ta Kudu ya faɗa yau dinnan Laraba cewa kwanan nan Mun ya gabatar da wannan buƙatar ga fadar White House Fadar shugaban Amurka ta White House ta caccaki jami'an hukumar leƙen asirin Amurka waɗanda suka kwarmata ma 'yan jarida bayanai game da zargin nan na cewa Rasha na amfani da wani tsari a Afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta, wanda hakan ya jefa yunkurin tantance labarin wannan barazanar cikin ruɗu. Yawan ƙone kayan da aka shigo da su daga ƙasar China da kuma kiraye-kirayen a ƙaurace ma duk wani abin da aka ƙirƙiro a ƙasar China na karaɗe faɗin ƙasar India tun bayan da China ta hallaka sojojin India ashirin a tsakiyar watan Yuni. Al'amarin da ya haddasa rikici mafi muni cikin shekaru hamsin a kan iyakar ƙasashen biyu a yankin Himalaya. India na duba hanyoyin da za ta mai da martanin abin da China ta yi mata. To masu saurare baki ɗaya a nan ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan marigayi Mani Usman Sanyinna wanda aka fi sani da Mani Alaramma wanda Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya. Gaisuwar ta'aziyya musamman ga mai ɗakin sa Hafsatu Muhammad Sanyinna da sauran dangi. Allah ya ji kanshi da gafara ya kuma kyautata bayan shi. yanzu a madadin duka abokan aiki musamman ibrahim kalmasi garba da ya ce ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada mana sauti murtala faruk sanyin na daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku ma'asalam.